Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa ba ya ko makeri. Wata kungiyar tsaro da aka kafa a lokacin yakin cacar baki domin tabbatar da tsaro a nahiyar Turai ta kammala wani babban taro a jiya Juma'a ba tare da cimma wata matsaya ba. Inda ta yi nuni da wasu matsaloli da take fuskanta sakamakon yakin Rasha da Ukraine. yakin da ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar ta osce a takaice ta kaddamar akan wata mamba ya haifar da matsaloli da dama ga wannan ƙungiyar mai shekaru 57 tana yanke shawara ne akan amincewar dukkan mambobin wanda hakan ya sa ba zai yiwu a cimma matsaya ta ƙarshe ba saboda galibin mambobin sun bayyana adawa ga tashin hankalin da rasha ke yi yayin gudanar da taron wuni biyu na ministocin harkokin waje da wasu wakilai a babban taron na farko da osce ta gudanar tun mamayar 24 ga watan fabrairu tambayar da ake yi ita ce kungiyar za ta iya yin aiki da murya daya ba tare da rasha da kawata belarus da suke korafin an musu rashin adalci da aka maida su saniyan ware ministan harkokin wajen poland zbigni rao ya faɗa a ƙarshen taron cewa a 'yan shekaru masu zuwa da ƙyar kungiyar za ta iya aiwatar da aikinta. 'yan najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su a game da janye karar da uwar gidan shugaban najeriya aisha buhari ta shigar a kan ɗalibin jami'ar gwamnatin tarayya hannun birnin dutse da ke ajin karatu na ƙarshe aminu adamu biyu bayan kiraye-kiraye da 'yan ƙasar daga sassa daban-daban suka yi musamman a kafafen sadarwa na zamani mai ɗakin shugaban najeriya ta janye dukkan karar da ta shigar akan ɗalibi aminu adamu da ake zargi da laifin wallafa sakon cin mutunci da yin kazafi a shafinsa na twitter ne biyo bayan shafe kusan makonni biyu a garkame tun bayan da waɗanda ake zargi 'yan sanda ne suka kama shi a cikin jami'ar da yake karatun digiri a birnin dutse na jihar jigawa lauyan ɗalibin agu sike agu shine tabbatar da janye dukkan karar da uwar gidan shugaba buhari ta yi akan ɗalibin lamarin da ya kai ga bada belinsa kuma daga bisani aka mika shi ga tawagar kungiyar ɗaliban najeriya wato nans kuma su mambobin nans ɗin suka mika shi a hannun kawunsa da ke zaune a birnin tarayya abuja labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya juma'a yarima prince ya kammala ziyararsa ta wuni uku zuwa boston tare da shugaban amurka joe biden kafin bayyana waɗanda suka lashe kyautukan gasar headshots da ake baiwa waɗanda suka taka rawan gani wurin aikin kyautata muhalli yariman mai jiran gado ya gaisa da biden kane ya yi magana da shi a cikin sanyi a wajen gidan tarihi da cibiyar tsohon shugaban amurka john f kennedy ya kuma gana da caroline kennedy 'yar tsohon shugaban kasar kane ya faɗa mata cewa labaran waɗanda suka lashe kyautukar mai bada kwarin gwiwa ne william ya sake kai ziyarar girmamawa ga shugaba kennedy yana mai cewa mutumin da ya bamu kwarin gwiwar yin wannan aikin kuma ya ce wannan mutumin shine ya kawo muhimmin sauyi da kare duniyarmu a ƙarshe ɗan wasan kamaru vincent abubakar ya saka ƙwallo a ragar brazil minti biyu cikin ƙarin lokaci nasarar farko da kamar ta yi a wasannin rukuni kana rashin nasara na farko da brazil ta yi a gasar cin kofin duniya da ake yi a katar a jiya juma'a amma duk da haka brazil da ta ci kofin sau biyar ta ci gaba da ɗirewa saman rukunin ji kana 'yan afirka sun fice daga gasar zuwa gida ita kuwa kasar switzerland ta samu kaiwa matsayi na gaba da 'yan sha shida bayan da ta yi nasara akan serbia da ci uku da biyu a jiya juma'a kasar koriya ta kudu ta yi nasara akan portugal da ci biyu a wasan karshe na rukunin ah a jiya juma'a sai dai kasashen biyu sun yi fice zuwa matsayi na 'yan sha shida ita ko gane da ta sha ci biyu da nema a hannun uruguay ta tattara na ta ina ta zuwa gida tare da uruguay din Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Ah, Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Lafiya uban girma kai nake wani gari ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man gan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni biko batin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi shafin roko na ziljada da hasbi ba nisan sa ta ta ce. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fata an waye gari lafiya na gwamma tashi lafiya. Lafiya kala alheri ya gidan naku. Lafiya lau ya kwallo. Masha Allah ai kwallo ya yi daɗi. <laughs> Tun da Ghana ta ci Amerika ta ci ai ya daɗi kuma sai ga Senegal ta ci ta yi fice zuwa matsayi na gaba. To muna kara hmm. jinjina ma kasashen nahiyar Afirka. Hmm. da suke wakiltar mu baki daya haka muna kuma musu fata alheri amin sun mamin Allah sa su kai su kai su yi nisa har ma su dauko kofi eh, bana kofin duniya ta zo Afirka eh, eh, ya zo Afirka <laughs> to Allah sa <laughs> amin sun amin mu kuma wakilan mu da suke can su ma Allah ya dawo da su lafiya amin sun amin to baba kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan Leko gidan dan binni a malumfashi domin auren yassa sa'adatu garba leko da za a yi da angonta saminu makeri tanko wanda za a yi ranar 21 ga watan janairu a garin malumfashi to gaisuwa fata alheri ga yayanta garba leko da yatta jamila da dai sauran dangi duka da fatar an tashi lafiya gaisuwa fata alheri da taya murna ga fasto likita mantau wanda aka nada jiya a matsayin reverend a ekuwa tu malumfashi gaisuwa fata alheri da taya murna ga ibrahim Useni idris wanda shi kuma ya sauke karatu a makarantar tauhidi ta ekuwa da ke bayara To baba sai kuma wannan aure shi ma da za a yi mai farin ido in ji murtala ko? Eh. Shi ma za a yi shi watan biyu ne shekara mai zuwa baba. To lalle. Za a ɗaura auren nan ne auren limamin masallacin unguwar su askira mai hula ne wato alhaji malam buba adamu askira da malam suleiman bello askira za su aure da 'ya'yansu umaru malam buba da fatima suleiman bello za a daura wannan auren ne ranar 25 ga watan fabrairu a kofar gidan watanni uku kenan fa <laughs> wanda dama ya Allah baka sani ba baka ba haka yake <laughs> za a yi a gidan suleiman bello zadawa askira da karfe biyu da rabi na rana bayan sallar juma'a da fatar. fatar an tashi lafiya. To sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga mai sauraren mu babawo mato mai addu'a jar Katsina na daurin auren abokinsa kuma sa wato magaji Umar Barista da amaryarsa Hajara Lawal Yadu wanda za a yi a yau Asabar dinnan kenan a masallacin tashar 'yan nono da ke gwajo-gwajo House mai addu'a Allah ya sa na faɗi wannan suna daidai da misalin karfe goma sha biyu na rana. to Allah ba da ikon zuwa kuma Allah ya sanya alkhairi a wannan auren da za a daura to sai kuma mika ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan baba bawa a yalwa kumasi na rasuwan mafati da aka fi sani da mafaci kule wacce ke zama mahaifiyar anyas a zato da audu shetu muda kana uwa take ga malam ibrahim hamburger wanda Allah ya mata rasuwa a wannan mako Allah ji kanta da rahama sannan kuma gaisuwar ta'aziyya ta musamman zuwa ga hajiya kande mai ɗakin marigayi alhaji yahuza alhassan fulatiyu da magajiyan sarkin zangon kuma sai hajiya maimunan nunu da baba dan juma a unguwar yalwa Allah ƙara haƙuri ya ba da juriya. Amin sun amin. Bari kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga wakilin musani Sha'ibu Malumfashi domin rasuwar kanansa Sa'idu Sha'ibu Malumfashi wanda Allah ya yi wa cikawa bayan doguwar jinya. Allah ya ji kansa ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. kafin mu nisa bari mu ƙara ma masu sauraro tuni cewa muna bukata su turo mana da muryarsu haka labarin da ya fi burge su eh. a wannan shekara da take karewa shirin da muka yi da ya fi burge su muna so da baki su daga sati mai zuwa har shekara zuwa karshe shekara haka za mu gabatar kenan saboda mm. haka in kuna iyawa ku aiko da kanku baki daya in ba haka ba in kuna kusa da wakilai mu za ku iya tuntuɓa su haka aku sai su su turo mana insha Allah wato kowa shi aka birin kai ne kowa shi aka birin kai ne <laughs> daga mako mai zuwa haka <laughs> yawa hmm. to kamar da muka faɗa mako muka ƙara tallata makon da ya shige yau mun shiga ƙasar Kamaru wannan waka da muka fara muka fara rangadawa waka ce ta wani fitaccen mawaki da ake kira rabo a ƙasar Kamaru to zuwa an jima kaɗan za ku ji hirarsa da wakilinmu amma kafin nan bari mu ci gaba da sada zumunci za mu faro daga katsina da wannan sako da ya fito daga hannun haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda yake gaida usman manika mai ruwa rotuntuwa da jafaru wada mawashi sai aminu isa riga da umar sani audi da sanusi hashim abban sultana da alhaji shafi'u ma dawaki inono sai injiniya alhaji bilyaminu muhammad albaba famunan sakatare a ma'aikatar ayyuka ta jihar katsina da alhaji hassan kadir usman sarkin dawakin tsakar gida sai maryam kasim abubakar iya da ke unguwar goruba road sai kuma isan baba ali direban j5 garejin mando kaduna da fatar an tashi lafiya. To ka san baba an raba dubi ne shi sa ba ga. Na. A <laughs> shi akan yi aron madubi irin haka? Na furo madubi na gida ta ya zan yi. Wato tamkar da kin aro ke kenan. Na aro idan Hadiza. Au to to to to to. Ita kuma tana cin idan ta tana na tana jira. Eh, yanzu tana jira ta samu idan da za ta yi aiki. <laughs> Na san likitocin ido za su ce ba haka ba to amma sai ku ya kuri. Eh, Eh, dan da kankanin lokaci haka ne sai kuma wannan wasiƙa da ta fito daga hannun aliko auta kafinta yalwan gindin akwatin barikin ladi jihar plateau ya ce a isa mashi gaisuwarsa zuwa ga jamila da fatima matan ado salatu goma ga annabi rijau da tima musa yawuri jihar kebbi sai husaini dangote karasuwa da alhaji haruna bibi wa zuwa da surukarsa hajiya ina a yalwa sai nazifi ibrahim rugar malam da bashir tela lafiyar bare-bare da malami kura garin sarkin ko malami ne ko malami ne kura hmm. garin sarkin noma sai ayuba isa garin sarkin noma da adam yusuf basa jihar plateau da ibrahim sd kusfa zaria sai bashir mamman dan inna gadisau da lawan bin hambali mk dan sulba sai salisu mai shinkafa son da sani cid makoli da alhaji kabiru pro gindin akwati sai umar garu gindin akwati da alhaji babaji gindin akwati da kuma dan juma mai faci gindin akwati a ƙarshe na gaida matarsa maimuna da fatar an tashi lafiya To sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce da sada zumunci zuwa ga Alhaji Kabiru Shadis mai Shadis Company wadda ke gina katafarin masallacin Juma'an Kumasi da Alhaji Ibrahim Anyas a Shagamu da baki ɗan iyalansa. To yanzu kuma sai 'yan kungiyar Yalwa Charity Foundation masu tallafawa masu launi a Yalwa a birnin kuma suke nan da farko jagoran wannan tafiya shine alhaji hussain harun wadda aka fi sani da alhaji ofa wato dan uwan zahimul harkatin tijaniya a ghana shak da harun sise sai kuma hakimin yalwa alhaji sa'alu mahmud maso kano da malam abdulrazak muhammad na bakwai yong sise da malam garba suleiman da ke zaune a london da kuma alhaji shu'aibu gali a new york da abdul mugis ko kuma alhaji mugis harun mai lakabi madiz jo sai kuma alhaji babakan kani ina yi da alhaji tanko ina yi da alhaji alimar dona ina yi da alhaji mukarramu sani bebeji da hajiya fauziya a london wato fauziyan gidan kito kenan a yalwa da alima saro da ke zaune a kano fage bayan plaza sai kuma hussein ata da alhassan ata gidan wake da muhammad gali a gidan wake da da kuma hadiman wannan kungiya da suke zaune a gida a kumasi da farko alhaji sha'aibu shamaki sarkin zango kumasi da muhammad aminu abdulaziz mai kula da harkokin kuɗi da kuma muhammad mustapha bello da aka fi sani da muye sai kuma abdul sarkin yakin faila a yalwa wato audu na kenan da kuma fatima ishi matan sa'idu soja sharif da kuma mami zainabu abubakar da ke zaune a london sai mustapha isaka coach da hakilu imrana tufa da ridwan imrana tufa da kuma muhammad nazir ruwan kaura da mai ɗakinsa mary abubakar da fatan duk sun tashi lafiya To baba kamar yadda muke cewa kullum komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa da haka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe da suke mu. gaisuwa a ya huce zuwa ga ambasador hassan muhammad hassan da babban jami'in shige da fice na najeriya da ke nan amurka a ofishin jakadancin najeriya a nan amurka amiru abdulmajid sai abdulkarimu ɗayyabu a birnin kano da alhaji abdulkarimu kafinta a madumfashi gaisuwa a ya huce daga kinunu sani yunusari zuwa ga buhari yahaya da dauda hudu da alhaji mele da shehu adamu rijau da faruk mahe karoga da ke sokoto sai umar foreba gashuwa da hayya danos azare sai nasiru shehu yunusari da adamu mai nasara wamba sai kaka alhaji gursuma da masar daga ƙarshe ya ce yana gaida ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa baki ɗaya to a madadin shugaban sashen hausa limu mustapha sokoto muna amsawa da fatar an tashi lafiya. sanado ya yadar aminatu baba madina To baba kamar yadda muka ce yau muna ƙasar kamaru inda wakilinmu Muhammadu Rabi'u ya yi mana hira da wani fitaccen mawaki da ake kira Abubakar Sidiki da aka fi sani da babajo to waka baki mai ita ta fi daɗi sabili da haka bari mu bari shi wannan mawaki ya fara da gabatar da kansa ni ne abubakar siddiq ahmad sani ne da suna le prince babajo wato Yarima babajo kenan a faransance eh, mawaki ne nake a ne kuma musamman a nan arewacin kasar kamaru to na kuma zama a nan yawunde Eh, da kuma gaundare nan dai nake da gida amma akan gayyata na a dukkan kasan din nakan tafiya in je yi wannan sana'a a cikin shekaru 20 nan da dai wato eh, akwai da suka fi ni ma adadin waƙoƙin ne amma ba su a irga to kutu da yake ni da almajiri nake almajiri nake na yi primary school a nan secondary na zo na yi akwai abin da ake kira capacité eh, en faculté de eh, faculté de science politique et juridique wato political science kenan a turance a nan university gaundire to na yi kuma karatun arabiya wanda salsalan wannan karatu ya kai ni adamawa state of nigeria na je na yi karatu a zawiyan modibo jelani a yola da kuma shehu dahiru ganye a ganye local government da kuma modibo hamidu jada a jada local government adamawa menene halakar ka da sauran mawaka wayanda nake waƙoƙi da su da su ne abokanai na yanzu su sun wuce ta wani da su suna ɗaya jam'iyyar din ni ko ina wannan jam'iyya shi kenan shi muka tare zaune tsaye yanzu muna faɗace faɗace tsakanin mu mukan mukan tura habaice habaice a cikin mu idan muna yi wani irin tallafi kuke samu daga hukuma mai kula da al'adu a nan din muke samu muna muka zuwa najeriya mu yi idan aka kwara mana neloli sun yawa tunda ba sanin su muka yi ba muna muna dan jibewa kaɗan muna iya muna zuwa san traffic muna zuwa gabon chadi gine congo duk mu akan gayyata mu mu je mu yi abin na amma dai idan dai tambayar ka dai ta yadda taimakon da muka samu ta ta ministry of culture a gaskiya nan ba abin da muke samu su dai suke kokari ma su samu a gindin mu shin abubakar babajo ya yi aure ne a ɗayan kenan da allah mai duka mai madaukakin sarki ya bani ban sake na yi aure ba ina kokari dai ina ta bincika har yanzu dai ko allah zai sada ni da wacce tauraron mu zai je tare in samu in yi iyali amma tambayar kan dai gaskiya ta yi amfani saboda yanzu ma zagi dai nake sha da duniya gaba daya na da duk inda na bi dai ga yaro ba iyali ko ko a ce mini makiya su ce mini gobron banza abin da nake fuskanta kenan haka a rayuwa na to da fata nake ake da masu sauraro ta muryan amurka da hadda kai yayin rabi ko ta ni da roƙon allah Allah ya da ni da eh, mace ta gari in samu in sake in yi iyali idan ana sauraron waƙanka, she a ji kaman malami ne gonin tafsiri yake kuma fafata tafsiri kafin in fito makarantar eh, wato Muhammadiyya ta allo she da na sauke alkur'ani so shida sannan aka sako ni wai so bakwai aka so in yi shi kenan ne ba a samu abin da da girman da nake ƙara tsaho da nake an gana dan kwan biyu ban fara ban fara boko ba shi kenan ne a nan da ya ka tsayar bon na je na yi boko yayin da na idar shi na kama littattafai na kama su na yi hada a hankali a hankali dai an fi so dai in kasance iyayena dai sun so in zama babban malami na zo na yi na karanci su hadisai da kuma na yi tafsiri na karanci muhtaru shiri jahiliya wanda ake kira shu'ara'u yanzu da kuma makama na yi makama sannan na je na karanci eh, na karanci jalalai ne na je na yi tafsirin jalalai ne a can inda da kullanci fulanci da kuma hausa to shi sa wasu suke ɗauka na eh, malami tun da yayin da na idar da wannan eh, tafsiri ma har na ja tafsirai a masallatai a can arewacin a can kasan <laughs> fombina wato najeriya kenan ta taraba da kuma adamawa state abin da ya sa kenan ma yanzu haka idan an gayyace ni can ne nake dan tsoron tafiya saboda an san ni da a a madadin malam yanzu ne na zo nan kamaru na zo na zama dan kwalisa wato dai sirrin waƙoƙi na dai sun zo daga muktaru shi jahiliya ko shuwara'u wani irin kira za ka yi ma matasa da ke son runguman wannan sana'ar zan ce wa matasa dai su yi kokari su yi karatu ya fi musu a su rungumi wannan sana'a saboda wannan sana'a da zaran ka fada shi dai to ka shiga uku ka daidai ce. yauwa yanzu dai duk inda na bide dai na san ni shahararren mawaki ne kuma malami ne na san ga bambanci eh, a tsakanin launin baki da ja ko kofare to amma gaba ɗaya dai duk wanda ya gani ya san ni dai dama kusan al'adan fulani ne an san mutum dai mawaki dai akan banza ne kuma wofi ne lahirin kudaden da nake samu ya waje kasashen eh, da nake kai ziyara na je dubai fiye da dubu eh, na je na yi saudiya na yi haji biyar umra 27 amma gaba da yana dauka na wofi zan iya cewa mutum da zaran dai yana son wannan sana'a kan ya san dai duk ilahirin abin da zai fuskanta da zaran ya shiga saboda haka abin da zan ja hankalin matasa dai a nemi ilimi ya fi ya fi a ce dai ana je za a je a rungumi wannan sana'a da zaran kuma za a runguma to a san ga abun da za a fuskanta a gonga amana allah kona tati duniya kona tati deni de dun kona tati wala mu da madalla baba nan za mu sallama da shi malam rabi'u sai kuma kamar yadda muka faɗa mako mai zuwa za mu shiga tini maganin bantuwa inda masu sauraro za su yi magana da bakin eh. su da zumunci <laughs> da bakin su su faɗa mana shirin da ya fi burge su labarin da ya fi basu dariya da kuma sada zumunci da bakin su. Kwarai kuwa a cikin shekara duka baki daya don abin da ka tuna eh. ya burge ka kana iya kawowa haka. To baba yau labarin da zan baka. To. Kila yana cikin labaran da wani zai ce ya burge Ya burge shi. <laughs> Eh. Labari ne da ya fito daga gadin Alhaji Umar Fure ba gasho har yanzu shi ya aiko mana da wannan gajeren labari ya ce wai ba. Hmm. Baba wai wata mace ce ta haihu. To. To sai mijinta ya sai mata irin kayan kayan yara da eh, irin tanadin nan da eh. ai sai so mata kaya na kwalliya hmm. da ya tashi sai mata atamfa sai so mata zane iri ɗaya da mai aikinta hmm. iri <laughs> da mai hmm. aikinta ta ka zane ta tawaya haka zai ɗauko rigima Yawa wannan abu ya <laughs> dame ta wannan abu ya dame ta ta rasa yadda za ta yi ba ta yi irin ta mai salula ba. To. <laughs> Ba ta yi irin ta mai salula ba ba wanda aka wata. Eh, wanda aka bata da <laughs> ta ke hakuri ta abin da ta yi kyauta da. To ashe ta koyi darasi a wannan abin da gace din da. Na'am. Yau sai ita kuma sai ta zauna ta inda abin ya daure mata kai. Mhm. Sai ta ce to ta san yadda za ta yi maganin mai gidan na ita ma. Eh. sai ta aika tun da ba fita take ba haka tana danyen jego sai ta aika aka so mata shadda <laughs> <laughs> yadi goma sha biyar baba ita sai ta zo ta dinka yadi biyar sai ta ba mai gadi mai gadi na'am goma ta ce je dinka sitira babban riga da da yan ciki yawa ina yadda kake eh, eh abun nan eh, haka da ne 1500 1500 a ce goma bayan nan goma ba <laughs> na'am nan baba sai aka zo ranar suna. Eh. da ta aka zo ranar suna sai ta ce ba mai gadi eh. wai idan an zo ranar sunan nan ranar suna ya zuba wannan sutura sutura abinda ake so ya yi ke nan <laughs> abinda za a <laughs> ke nan baba da aka zo suna ita ba sai ta je ta zuba wannan shaddan ita ma da ta so ana jama'a ta taru jama'a ta taru hmm. shi ma mai gadi ya shiga ya fita shi ke yana shi ma na eh. shi da ya zuba su ko malam hmm. na'am sai shi ke na aka ce wai ita mai jego ta fito kenan da yarinya ko me eh. za a gani sai aka ga ita mai jego eh. sun yi anko da da mai gadi <laughs> kana yin da mai gadi wai sai fore ka ba gashi wai ce baba wai in kai ne ya za ka yi in kai ne mai gidan wannan mai jego ya za ka yi ga <laughs> gashi sun kura a daka da mai gadi. Allah gaskiya akwai lauje akwai lauje cikin nadi ake faɗi ko eh, gaskiya kamata ka ka zurfafa bincike kila daga binciken ya gado shi abin da ya yi ya gado kura shi eh, na gaba jini na daga mana hannun ya ka tilas mu ne yanzu a madadin ba waya ko alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. kowanne lokaci ne dama an faɗa mahaƙunci ai mawadaci ne Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku a wuni lafiya komai kake so iya hakuri zai zo lokaci ne a kwan a tashi wata ban